Don't on. Abokai matasa barkamu da warhaka muna kuma gode muku da amincinku ga shirye-shiryen Studio Kalangu. Lokacin labaru matasa ne yi tare da nisa mira wafi da gora ta Rabia mai Kano. Ya ne gora? Kin tashi lafiya? Lahiya ta Samira. To, yau mi ka zo da shi a wannan lahadin za mu je gaya inda magajin garin ya gana da matasa a farkon mako a bangaren tarihin mu kuma zamu je a maradi don saduwa da shamsiya bashir matashiya da ke cikin shekarar ta uku a karatun likitanci da ke aiki a kungiyoyi a cikin wasanni kuma za mu yi magana ne game da cancantar kungiyar wasanni ta gendarma ta kasar niger a gasar cin kofin nahiyar afirka A ranar Litinin ne magajin eh, garin Gaya ya shirya taro da matasa domin sauraron su don sanin matsalolin su da kuma samar da mafita. Haka ne Fadal Alu ya halarci taron ga rahoton nasa. A wannan litinin magajin garin Gaya ya gana da matasa na unguwanni daban-daban. Magajin garin mun kai laburema ya yi karin haske dangane da dalilan shirya wannan ganawa. Domin mu saurari matasa ne, mun tantance su waɗanda za a samu musu mafita. Kuma sauraren su wata mafita ce, kuma samun mafita ita ma wata hanya ce. Ta hakan kowace unguwa ta wakilta mutane biyu domin su bayyana wa hukumomi matsalolin da suke fuskanta. Umaru Mummuni, sakatare janar da ma'aikata ma'aikatar magajin garin Gaya ya zana matsaloli da kuma bukatun da wakilan angonin suka gabatar. Bayan kayan aiki sun ce akwai waɗanda suke buƙatar tallafi. Sun ce mana manoma suna buƙatar taimako na takin zamani da injina. Sannan akwai buƙatar a kula da yara da suke a cikin unguwa da makarantu. alakulla halin matasan garin Gaya sun yi imani da kyakkyawan niyyar ma'aikatar magajin gari wajen dafa musu a ayyuka na ci gaba. Nous attendons qu'ils puissent tenir Muna jira su cika alkawarinsu abinda muke jira gare su kenan. Muna son su taimaka mana a fannin noma da aiki saboda idan ba tallafi karfin mu kadai. Wannan ita ce haduwa ta biyu da magajin garin Gaya ke shiryawa da matasa tun bayan da ya kama aiki yau da watanni shida. A nan gaba yana da niyyar shirya irin wannan haduwa tare da mata domin warware matsalolin da suke fuskanta. Bibi a haɗe ƙarƙashin ƙungiya She Impact wato ta tasirinta wasu 'yan matan Nijar suna shirin yin magana a ranaku goma hudu da goma ga watan Disamba na shekarar 2021 a filin taro na Palais de Congrès na babban birnin Yamai. Ga waɗannan 'yan matan masu himma wannan taron yana da manufa guda ɗaya 'yancin muryar mata. Olivia Sorbavi ya gana da Amina Haruna ɗaya daga cikin mambobin kungiyar She Impact. Le but de ce concours de cette Manufar wannan gasar ita ce baiwa mata da 'yan mata murya su da abun ya shafa su yi magana sama abin da suke fuskanta a kullum. Kamar yantar da kalmar mace ce don su samu damar magana kan rayuwarsu ta yau da kullum. Yarinyar da kawunta ko ɗan ƙanan babanta ko makwabcinta ya ma fyaɗe, matar da mijinta ke bugu, su sun san abin da suke ji a rayuwarsu. Abin na faruwa a ɗaki, amma suna fitowa su yi dariya. Wani bi ko 'ya'yanta ba su san abin da ke faruwa ba 'yan uwarta ta jini bata san abin da ke faruwa ba wacce aka ma kaciya wacce shugabanta ke neman lalata da ita da cewa idan bata yarda ba ba za ta ci gaba da aiki ba sai ku ga an ɓoye irin wa'annan abubuwan don kamar kunya ce saboda an taɓa mata mutuncinta da darajarta da ta iyayenta ita kaɗai ta san abin da take ji da 'yan uwanta su kuma abada ba za su iya magana a kai ba A yammai ana samun fara a kasuwanni. A bana waɗannan ƙwarin da ke da daraja ga al'ummar Nijar sun yi yawa sosai a yammacin ƙasar. Wannan ya bayyana wannan yalwar da ake samu a kasuwanni, a cewa wani mai sai da farar a kasuwar katako a yammai. Ga rahoton Farida Mamman. Farar dala 160-170 ne muke sayota mu sai da 180 zuwa jikaba goma. ana fitowa da ita ne daga karma tera tilaberi da wace idan muka samu buhu muna saya yanzu farar ta fara tsada idan ba shika 40 ko shika 45 ka fitar ba ba za ka same ta da zarmaganda da sorai sha ake ɗauko ta da maraɗi to can muna sayan tiya 150 140 na ma wani biyu mun kaza kama mata sun shi na ka samu na isur ka ta da daji shuka ta sai ranar na 140 150 in ba yanzu da ta zan za ta kara ba amma yanzu a kwana biyu jika na gaske yanzu 170 da 80 sako jika 40 40 ba biyu akwai na 40 akwai har na 40 da wani abu ta fara ragewa dama cikin sanyi ake samunta. a matasa na ƙara sha'awar ayyukan ƙungiyoyin raya ƙasa da wasu matasa suka ƙirƙiro. akwai kyakkyawar gasa tsakanin waɗannan ƙungiyoyi ana cikin haka ne shamsiya bashir ta shiga ƙungiyar matasa masu hangen nesa domin sanin dalilinta muhammad mamman ya je ya same ta ga rahoton nashi Mai shekaru 23 a duniya tana cikin shekarata ta uku a neman ilimin koyon aikin likita a jami'ar Maradi. Shamsiya Bashir ta shiga cikin kungiyar kimanin shekaru biyu da suka gabata. Duk da ayyuka da suka yi mata yawa, tallafawa wasu mutanen daban abu ne da take shawa. Ina da gurin in kawo gudunmuwata. Ina so in taimaka wa al'umma. Wannan ne bani ƙwarin gwiwar shiga wannan kungiya Gaskiya ne da a sashen mu karatu yana da yawa ba abu bane mai sauki musamman tare da horarwar da ake bamu. Dan shi ne wata rana muna tana da ayyukan mu ne a ƙarshen mako ta haka muke kokarin yin ayyukan mu. Matakan gudanar da ayyuka na gama gari ne waɗannan matasa ke ɗauka dan kawai su faranta rayukan makusantansu. Muna aiki a fagen tsafta da tsaftace muhalli, lafiya da tarbiyya. burin Burinmu shine kawo mu ga aiki da ƙoƙarin gwamnati cikin wannan ɓangare don taimakawa al'umma da ke cikin bukata. Muna yin ayyuka kamar banjini, share-share cikin makarantu da makabartu. Muna taimakawa marayu da almajirai da ke a wajen malamansu. A ganin matashiya Shamsiya Bashir, wannan kungiya ta yi daidai sosai da burinta. A wurinta yin aiki wata dama ce ta kawar da damuwa bayan ɗaukar darussa. je me sens bien. Ina jin daɗi a jikina ina taimaka ma wani da ke cikin bukata. Wannan ya ishe ni, bani bukatar wani abu kuma. In muka ta ba da horo ko wayar da kai, muna son mutane su yi aiki da abun da suka koya wajen horarwar da wayar da kan. Gaskiya abun da nake so in faɗawa matasa shine su yi ƙoƙarin yin wani abu daban, su shiga cikin ƙungiyoyi daban-daban da dama da ke a gare mu a nan ƙasar Nijar. Yana da muhimmanci. Shamsiya Bashir ta kira ga sauran matasa da su shiga cikin ƙungiyoyi na ci gaba domin gudu wani aiki mai amfani riba ce ga al'umma. Ƙungiyar wasanni ta jandarma ta Nijar ta samu tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon kafa ta Afirka. Za a yi fafatawar ne a ranar 28 ga Disamba. Tuni club ɗin jandarman ya shirya. Zakar Ibrahim Koci ya yi bayanin cin gasar kofin a makarufi na Guguza Abdulkarim. Euh, Gugunar samun wucewa na rukunin gasar kwallon kafa ƙungiyoyi goma sha shida ne na ƙwarewa na Afirka da za su gamu su fafata cikin rukuni hudu. Kowace ƙungiya za ta wasa shida. Kenan wata wata karamar kwambala ce fitattu ne na afirka za su haɗu ga cin kofin afirka a nan muka zo ƙarshen labarinmu na yau da kuma za ku sake saurari bisa kan lambar uku biyu biyar ba tare da kumbiya ko da laba tare da layin airtel